عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وصان الله تعالى بالتقوى وهي وصيته للأولين والآخرين وذلك أن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد وتقوى الله أكثر ما يدخل الناس الجنة ثم تذكروا عباد الله أنكم تستقبلون شهر الرحمة شهر الصيام استعدوا لهذا الشهر عباد الله استعدوا له واستعدوا للعبادة التي توقعونها فيه فإن الاستعداد للخير من علامات الصدق كما أن عدم الاستعداد للخير من علامات النفاق قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فاستعدوا عباد الله لهذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتقتربون فيه من رضا الرحمن وقد ذكرنا آنفا أن الاستعداد لشهر الصيام يكون بكثرة الصيام في شهر شعبان كما ثبت بذلك, كما ثبت بذلك من فئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة أمور أخرى كل من سلكها واعتصم كل من سلكها وتمسك بها يكون قد أخذ بحظه من الاستعداد لهذا الشهر مع النية الصالحة ومن أهم ذلك ثلاثة أمور الأمر الأول الاستغفار إن الاستغفار تفتح به الأعمال الصالحة وتختم به الأعمال الصالحة وذلك أن الاستغفار يستر الأب من أن لا يقبل الله من أن لا يقبل الرب منه عمله لأن هناك ذنوب تمنع من قبول الأعمال وبالاستغفار تغفر الذنوب جميع تغفر الذنوب جميعا وبالاستغفار تغفر الذنوب جميعا كما قال عز وجل إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا افتتاح الأعمال بالاستغفار وحثنا على ابتداء اليوم بالاستغفار واختتامه بالاستغفار الأمر الثاني ترك القطيعة ترك قطيعة الرحم فإن الله تعالى أقسم بأن من وصل الرحم وصله, وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله فقال كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم الرحمة شجنة من الرحمن من قطعها من وصلها وصله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته كما جاء في الحديث القدسي ومعنى قطع الله للعبد هو أن يقطعه عن بلوغ ما ير... عن بلوغ ما ينويه ويريده ومن ذلك الأعمال الصالحة فمن قطعه الله لا يتصور أن يتقبل منه والأمر الثالث الإصلاح الإصلاح بين المؤمنين وترك الهجران وذلك أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى ويقول الله للملائكة للذين تهاجروا فيما بينهم اتركوا هذين حتى يصطلحا فمن الاستعداد لهذا الشهر عباد الله الاصطلاح وطلب الصلح بينك وبين من كان من كان بينك وبينه نزاع او شقاق او خلاف وذلك بغيه ان تصفو القلوب وان يتجه الناس إلى هذا الشهر العظيم بقلب سليم فإن القلب السليم هو الذي ينفع العباد يوم القيامة كما قال جل وعلا يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع ومن استمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ينقوى مسلمين tsoron Allah Jalla وعلا wasiyar Allah kenan a gare mu kuma wasiyar Allah kenan ga duk waɗanda suka gabace mu na daga al'ummomin farko har ma da na ƙarshe domin tsoron Allah maɗaukacin sarki shine mafi kyan guziri ya zuwa ga ranar alkiyama kuma shi ya fi komai shigar da mutane aljanna Allah ka samu muna cikin masu rabo ɗan uwa musulmi mu tanadi ga shigowar watan ramadan domin yin tanadi ga wannan wata da kuma yin tanadi ga dukkan alkin alkhairi alama ce ta gaskiyar imani kamar yadda rashin kula da yin tanadi ga aikin alkhairi alama ce ta munafunci Allah maɗaukakin sarki ya zargi munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi yakin tabuk su kuma suka noke suka zauna suka ƙi fita tare da shi Allah ya ce da sun yi nufin fita yaƙi, da sun yi tanadin fita wannan ya nuna kan cewar alamar aikin alamar cewa mutum yana son alkhairi shine yi tanadi domin wannan aikin alkhairi kuma rashin yin tanadi ga aikin alkhairi alama ce ta munafunci Allah ya kiyashe mu mun yi bayani a kan cewa daga cikin abubuwan da ake yi domin tanadi ga shigowar watan Ramadan shine yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban, kamar yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koya mana to akwai waɗan sauran abubuwa wanda muhimmai daga cikinsu su ne guda uku wanda suna daga cikin yin tanadi da yin shiri domin shigowar wannan wata mai albarka watan rahama watan da ake buɗe ƙofofin aljanna ake rufe ƙofofin wuta ake ɗaura shaiɗani abu na farko daga cikinsu shine neman gafara Allah istighfari istighfari ne neman Allah ya yafe maka zunubinka wannan aiki yana daga cikin yin tanadi domin shigowar watan Ramadan domin daga cikin zunubai da muke aikatawa akwai waɗanda suke zamantowa masu hijabi tsakaninmu da kan da Allah ya karɓi ayyukanmu saboda haka idan muna son Allah ya karɓi aikinmu sai mu nemi tuba mu nemi yafiya daga zunubin da muka sani da wanda ba mu sani ba domin kar ya zamanto akwai wani zunubi da muke aikatawa wanda ba za mu samu dacewa da aikata ayyuka da za su samu karbuwa a wajen Allah a cikin wannan wata mai albarka ba wanda ka duk wannan watan ya shiga ya taɓi bai samu karbuwa wajen Allah ba hakika wannan shine taɓaɓɓe Allah ya kiyashe mu don haka istighfari yake da muhimmanci musamman yayin da muke fuskantar shigar wannan wata shi istighfari annab sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yinsa a matsayin sharar fage lokacin da za a shiga ibada kamar yadda kuma ya shar'anta mana yinsa yayin da aka kammala ibada idan zai shiga sallah daga cikin addu'o'in da yake na fara shiga sallah bayan yayi kabbara harama akwai addu'ar neman gafara Allah اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا cewa الله كنيسا تدا سكانينا tsakanina كما da كنيسا kamar yadda ka كنيسا تدني gabas ka tsarkake ni daga zunubaina kamar yadda kake wanke fartufa daga dauda ka tsarkake ni daga zunubaina ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara da kuma ruwan raba wannan duk isa matuƙa ne na neman gafara Allah kuma suna daga cikin sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara Allah da su ya shar'anta kuma daga yayi sallama daga sallah sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah ya shiga ibada da istighfari ya kammala ta da istighfari saboda haka yin shiga wa ayyima ibadar azumin watan ramadan tanadi da istighfari ya samu asali daga wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to istighfari yana da sigogi daban-daban daga ciki akwai istighfarin da ake buɗe rana da shi shine jagoran dukkan istighfari wato sayyidul istighfar wanda duk wanda ya faɗi shi a rana sannan Allah ya kaddara masa ajali a cikin wannan wunin to zai shiga aljanna kamar yadda duk wanda ya fadi shi da yamma sannan Allah ya kaddara masa ajali a cikin wannan dare to aljanna zai shiga haka zalika daga cikin sigogin istighfari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawan yi har sahabbai suna kirga masa yana yi sau ɗari a majalisi guda rabbi firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim kuma annab sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi laifi sai ya nemi a gafara Allah yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu sau uku Allah zai yafe masa daga cikin sigogin istighfari akwai sallar istighfari sallan neman tuba wanda sayyidina ali ya ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace abubakar ya gaya mun hadisi kuma abubakar mai gaskiya ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa da zai yi zunubi sannan ya tashi yayi alwala ya kyautata alwalarsa sannan yayi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah daga wannan laifin da ya aikata face Allah ya gafarta masa shine malamai suka ce wannan ita ce sallar tuba to tana daga cikin sigogin neman gafarar Allah a aikace mutum ya haɗa wannan a matsayin cewar yana tanadin shiga wannan wata mai albarka domin Allah ya yafe masa abin da ya sani da abin da bai sani ba abu na biyu da ya wajaba mai ruko da shi domin sharar fage domin tanadin shiga watan ramadan shine gudun yankewar zumunci domin duk wanda ya yanke zumunci Allah Allah ba yana yanke saduwa da shi kamar yadda Allah ya rantsuwa yace ya rantse cewa duk wanda ya sada zumunci zai sadar da shi wanda kuma duk ya yanke zumunci Allah zai yanke shi ma'anar Allah ya yanke shi shine Allah ya yanke shi daga dukkan muradinsa to muradin kowa kuwa a wannan wata shine ya samu karbuwa wajen Allah ya samu dacewa da rahmar Allah ya samu cewa ya yi azumi wanda Allah zai karba. ya samu dacewa da daren lailatul qadr to dukka wanda Allah ya yanke shi daga muradinsa duk waɗannan abubuwan ba za su tabbata a gare shi ba to abin da yake kawo wannan yanke zumunci mafi munin zumuncin da ake yankewa shine zumunci na iyaye wanda duk ya kasance tsakaninsa da iyayensa ko ɗaya daga cikin su ko du babu kyau to haƙiƙa wannan yana cikin haɗari na cewa Allah zai yanke shi daga dukkan muradinsa saboda haka mu gyara tsakaninmu da iyayenmu a mataki na farko wajen kyautata musu da yi musu dukkan abin da yake zai faranta musu sannan mu gyara tsakaninmu da danginmu ‘yan uwanmu da iyaye da baffanni da gwaggwanni da dukkan wanda yake da alaƙar zumunci tsakaninmu zumunci ɗinnan ko ta jini ko ta surkunta mu gyara tsakaninmu domin mu samu domin mu samu Allah ya sadar da mu da muradinmu abu na uku shine wato gyara tsakani wajen mu'amala daga waɗanda saɓani ya sanya suka ƙaurace ma juna suka juya ma juna baya domin Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka bayi ai ayyukan bayi zuwa gare shi amma yana gaya ma mala'iku cewa waɗanda suka ƙaurace ma juna ba sa magana da juna suka juya ma juna baya to Allah zai ce ku kyala waɗannan kar ku kawo aikinsu har sai sun yi sulhu tsakaninsu to yaya za ka kasance kana ta ƙoƙarin samun dacewa da rahamar Allah da karɓan addu'o'inka da karɓar ibadanka a inda in ma ka yi ibadar ba za a ɗaukaka ta zuwa ga Allah saboda ne saboda ka ƙaurace ma ɗan uwanka musulmi ba kwa magana kun zamanto saboda jayayya yawanci akan wani al'amari na zamantakewa ko na al'amar ko na al'amarin duniya ya zamanto kan cewar wato ka ƙaurace masa in wannan ya haɗu sai ya ɗauke fuska wancan ma ya ɗauke fuska ba za su daidaita tsakaninsu ba to mu daidaita tsakaninmu da 'yan uwanmu kuma wanda ya fi kowa alkhairi yayin da aka sami irin wannan juya baya da saɓani shine wanda ya ɗauki matakin farko na ashirya wanda kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mafi su shine wanda ya fara ma ɗan uwan nasa da sallama to wannan yana fa faruwa hatta a cikin gidaje kaga mutum da matarsa suna kwana a gida ɗaya suna tashi a gida ɗaya amma ba sa ma juna magana ba sa kallon juna suna ƙaurace ma juna to wannan sanadiyar rashin samun karɓan aiki ne ko musamman a cikin wannan wata an sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadr a cikin watan ramadan ya fito zai gaya masa habbai sai ya samu waɗansu mutane suna rigima da junansu suna jayayya da junansu sai shaidan ya tuho, sai Allah ya ɗauke sanin wannan daga zuciyarsa Allah ya mantar da shi wannan ya nuna kan cewa akwai rashin alhairi a cikin jayayya da saɓani da yake ba kawai zai tsaya a kan masu yi ba zai iya shafan al'umma ga baki daya saboda haka mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku kyautata abin da ke tsakaninku ku gyatta abin da yake tsakaninku to shine matakin farko na wannan gyaran shine barin ƙaurace ma juna da kuma a shirya a daidaita duniyan nan ba komai ba bace karka je abin da yake baka da tabbas a cikin samun amfaninsa ya haramta maka abin da yake shine amfani na tabbas amfani na dindindin amfani na hakika ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke wajen ku mai karewa ne abin da yake wajen Allah shine mai wanzuwa abin da yake wajen Allah shine tabbatacce wallahu khairun wa abqa Allah shi ne ya fi alkhairi shi ne ya fi dawwama walal akhiratu khairun laka min al'ula lahira ita ce tafi maka alkhairi bisa ta farkon ita ce duniya muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da yin kyakkyawan tanadi ga wannan wata tanadin da Allah zai dube mu da rahama ya sanya mu mu dace da alkhairan da yake rabawa a cikin wannan wata da yake fuskantar mu Allah kuma ka isar da mu wannan wata na Ramadan Allah ka sa mu riske shi Allah ka yi mana muwafaka mu azumce shi ni sai sa a fuskar da Allah yake so yake yarda da shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi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 وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم rahimakumullah